يا أمتنا يا أمتنا عزتنا daga masallatan juma'ar mu in dai mace dan mijinta ya dake ta za ta rama to ya zama a gidan auratayya ba babba ba na gaba ba jagora to ta yaya za a yi kai kai tsammanin shugabanni za su maka nasiha ba kai ma kanka nasiha ba ba kai ma dan uwanka nasiha ba dama kake nema komai kanka ta domin kai alkus an jarrabi annabawa da mutanen su a da can amma munafukai sun fadi a jarrabawa. za a tura maka aiki a ce nemo sahabin da yake da mata ɗaya sai kayi bincike a jakunan mutane su ci gaba da kula da iyalansu kuma a zaburar da su su da ƙara aure a kula da haƙƙi ku kula da magana ta a kula da haƙƙi a ƙara aure wallahi dan uwa gurin da aka taro da kai aka yi jana'izar gaskiya to bari in ga maka sai ran da aka rufe ka koma ga Allah gaskiya da kai ka tafi Ammar bin Isanu ba ta zarawa ke muku lale da marhaban da kasancewa da ni a shirin daga masallatan Juma'ar mu na wannan mako. Shirin daga masallatan Juma'ar mu shiri ne da ke kawo muku rahotannin hudubobin Juma'a da aka gabatar a masallatan Juma'a daban-daban a faɗin ƙasar nan ta Najeriya. A ranar Juma'a ta wannan mako 11 ga watan biyar shekara ta 1438 bayan hijira wacce ta daidai da goma ga watan uku shekara ta 2017 miladiya. An gabatar da sallar juma'a gani da hudubobi a fadin duniyar musulunci haka ma abin yake a kasar nan tamu ta Najeriya shirin namu na yau zai fara ne daga masallacin Markazul Bukhari da ke rijiyar Zaki a Kano inda barista Ishaq Adam Gama ya gabatar da huduba mai taken ribatan lokacin samarta ga kaɗan daga bayanin malam ya lalle wannan lokaci na samartaka wannan tambayoyi da za a yi akan zamanin sa na samartaka lallai ana nuna ma cewa lallai ka kula da lokacin kuma ka ribaci wannan lokaci domin so da yawa abin da zaka yi kana yaro in ka riga ka so ba za ka yi ka je ka samu aran da aka ce alqur'ani za a kira kila wata rana kullum sauka yake wani kuma yayi arba'in da rana yayi arba'in da dare ido tamanin ke karantawa cikin dare da rana amma yanzu idan yi zai tsufa in yi wata ma bulbular rayuwa in sa ba za ka yi ba sai dai a mota ba za ka yi ba sai ka je neman wani ya ce ma yana zuwa sai ka ƙara sa'a ba za ka iya ba sai ka ɗan samu lokaci ka kane kokari kake ma ka maintainin izu bi izu uku kullum dan yanzu sun cewa ka cika alƙawarin Qur'ani kai ya lalace haka dukkan wani abu na rayuwa sai ko harkar banza ka kalli ban dan ban yana samun da balle kafin kafin ya wuce shekara talatin da biyar yana wuce da shekara talatin da biyar za a yi dole sa a ji a ɗauko wani da ka ake amfani ana nama kai amfani da lokacinka ya ɗaukuwa addinin musulunci na so a gina wa samari ɗabi'un da imani a nuna musu amfanuwa da shi lallai mu kalli annabi lukman kuma ke wadan sawa a ce kada ya sheka lallai shirka zunubi ne mai girma wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam dan amfani da yarinta yake dan kun ya kai shekara bakwai ku rinka samu kodan koya mai sallah in ya kai goma baya yi ku da shi sannan ya ku sun kai shekara goma goma ku raba musu shimfiɗa ku raba mutum shimfiɗa wannan ya kwana anan wannan ya kwana anan maza suna wannan ɗakin mata suna wannan ɗaki ya uwa lallai mu sani cewa samartaka dama ce da take buƙatar a nuna da yaro a nuna da matashi zuwa ga abin da zai amfane shi wannan ne yasa addinin musulunci yana tsaftace ɗabi'ar samari shi sa manzala ta kalma yace duk wani yaro da ya taso ya zama ya balaga matkar yana da alba'a yana da ƙarfin da zai biya mutum bukata yana da wadatar da zai kula da ita yana da halin da zai ɗauki takalif responsibility na aure za ka shi aure zai fuka ka rinka idan ka zai fuka ka kiyaye aure ka an yi wa samari wannan tarbiyya saboda me saboda kacci zai su faɗa zinatar nan sai aka ce duk wanda ya samu dama a cikin shi aure shi ta za ga da da ake wa yara aure da wuri maza da mata zinatar na ta da lesbianism da homosexual da bestiality da ba duk wani abu da ka fadi babu shi a da saboda an yi wa yara aure da wuri aure da wuri alkhairi mace ai mata aure da wuri yaro ai mai aure da wuri wanda shi ne daidai matakar akwai hali matakar akwai dama kuskure ne a ce mace ta kai shekara sha takwas kuskure ne a ce mace ta kai shekara sha takwas cikin waye in dai ya balaga zai iya ɗaukar responsibility na aure ai mata aure ai mata aure aure baya hana karatu mutane ne da suke digiri bayan sun riga sun yi aure sun hayayyafa kuma sun fita da kyakkyawan sakamako sama da samarin da ba su aure matakar akwai halin ai kowa aure lalle ai duk wanda yake da halin ai mata aure dan a kare tarbiyyar samari a kare tarbiyyar kan mata ya ɗan uwa mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saurayin da ya tsaya dokar Allah bushara ta cewa zai shiga inuwar al'aiki a ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa ce ta Allah sannan za ta ce mutane bakwai za su shiga inuwar Allah ranar da babu wata inuwa ce inuwar Allah daga shi ya ambaci saurayin da ya taso ya tafiyar da tabartakar da a cikin bautar Allah ta baraka wa ta'ala cikin hadisin bukhari da muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa ya ya ran uwa mutane a kowane zamani a kowane yanki har zuwa wannan zamanin namu wa'annan kamarin da muke gani kan wanda ranka kasu domin su ne ainihin al'umma manyan dattizan tsofaffin wata za a zo a neme su a rasa wannan su ne manya in kamarin su zama lalatattu to wata rana manyan ku su ne lalata ya ran kuwa lalle samari iya da cikin ma'anar Allah kawa Allah shi ne yin ikhlasi a dukkan aiki da magana umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna nuna so ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ki da dukkan wanda baya san Allah baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya da cikin adam da saurayi zai wa kanta shi ya zama mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa da ayyukansa a da kuma fili cikin umarni da hali lalle ya zama yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan saurayi ma da sannan kuma wannan saurayi ke kokari ya samu kanta a cikin jama'a jama'a da ke kokarin fitar da bayin Allah daga bautar bayin Allah zuwa bautar ubangiji bayan Allah akwai mutane addini na gaskiya a sa su akan hanya idan an yi wannan sai zama cewa al'umma ta zauna lafiya daga markazin bukari kuma bari mu garzaya masallacin Usman bin Affan da ke gadon kaya inda Dr. Abdullah gadon kaya ya huɗu ba mai matukar muhimmanci akan karin aure malam ya ce masu yin aure suna samun lada mai yawa ta hanyar tsayawa da hakkin aure da hakkin yaya da shirya yaya kenan ina so na ga al'ummar musulmi lallai za a yi aure to a kula da hakkin yaya a kula da hakkin ciyarwa hakkin wurin zama hakkin kaza hakkin kaza abin da ya kamata a yi kenan a ƙara aure a kula da wannan ba wai a ce kar a ƙara aure saboda ba a wannan ba a'a a kula da hakkin a ƙara aure don shari'a ta ce a ƙara aure wanda bai kula ba sai a masa faɗa a ce ba daidai ba ne kar a kashe sunnar ƙara auren saboda wata matsala da wasu suke yi a cikin al'umma ɗaya ko aure da ake samu da shi annabi yace hatta lukma taj'aluha fi imra'atik loma ɗaya da zaka sa a bakin matarka akwai lada shafanin da zaka yi lada ne ya buga dai kana kashe kuɗin kana kana tafiya yawon duniya sau nawa ake kama mutum yana da mata guda ɗaya a bishi da sabariya saura kaɗai ya kubuta an kama shi da matar banza sau nawa ne cikin mutanen mutum yana da matar matar zata ba asibiti zai je koma matar banza ya kawo ta gidansa yana lalata da ita ku ba shi dama ya ƙara aure mana tunda matar tiyan ta masa kaɗan wataƙila a rage fitinar Allah ya ce ku amurar da marasa aure a cikin ku wanke wal ayama al ayama jami'i ne na al ayyimu al ayyimu shine wanda bai da aure namiji ko mace ana ce masa ayyimu ku musu aure inda Allah da salihan bayi cikin ku shi yaya da bayi idan talakawa ne babu kuɗi ba hali ba komai Allah zai wadatar da su ta dalilin aure za a samu arziki sau nawa ne mutum zai zo shi wallahi da samun sa dubu ɗari ne a wata amma ta dalilin yin auren sa insha Allah sai ga Allah ya mayar masa yana samun ɗari da hamsin wani arzikin nasa yana ta ne da matar da zai aura da taimakon Allah saboda ya dora masa nauyi sai ba shi buɗa masa hanya sau nawa za ka fita wallahi ba dan halinka ake ciyar da kai ake sa ke ciniki a kasuwa ba saboda ƴaƴan da suke karkashin ka da matan da ka ajiye da kuma waɗanda kake taimakawa dalilin su ne Allah yake baka riba a kasuwa kake kasuwanci ba wai dan halin ka ba da yawa Allah tabaraka wa yana azurta mu nurzuk ana taimakon mu ana ciyar da mu ta dalilin masu ruhi a cikin mu wani in dan halinsa ne wallahi ba abin da zai samu amma ta dalilin zuri'ar da yake da ita sai Allah ya buɗa masa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mutane guda uku hakki ne Allah ya alƙawari zai taimake su daga cikin su saboda rashin lokaci annabi ya ce wannan nakihul ladhi yuridu al-afaf duk wanda yayi aure duk wanda yayi aure yana neman kalewa Allah ya yi alƙawari zai taimake shi don Allah ya yi dan ya kame kansa daga zina shari'a musulunci ta sakkata aure ta hanyoyi da dama ce ta saka sadaki wanda Allah ce mace albarkar aure shine auren da aka sauka sadaki an aurar da mace da kalma kwaya biyu annabi ya zartar da auren kamar yadda malamai suke faɗa to ya kamata a ce mutane sun ba da wani kuɗi tsayayye wanda ya kai sadaki ko a wani malaman fiqhu a yi izgilanci da wannan kuɗin da suke bayarwa cewa a sauƙaƙa sadakin da ya fi albarka in ji annabi auren da ya fi albarka in ji annabi wanda sadakin sai fi sauki ba auren da aka daga farashinsa ba amma ra'ayi ne mutum ya ga dama zai iya bada kuɗin da yawa amma dai annabi ya bada ka'ida dan mai dan a sauƙaƙa wa talakawa kar a tsoratar da su su guji auren jama'a muna kira da babban baki da wasani a sake duba a sake leƙawa a sake dubawa dangane da harkar da shafa harkar tsara aure din nan a ja kunnan mutane su ci gaba da kula da iyalansu kuma a zaburar da su su daɗa ƙara aure a kula da haƙƙi ku kula da magana ta a kula da haƙƙi a ƙara aure ko ba ka bane ba wanda kuma zai iya ba da mu Qur'ani ya faɗa ya haƙura a taimaki bayan Allah nan a aure su zamana wannan a taimaka a aure su a shigar da su cikin gida Allah ya ƙara arziki da wadata wanda ba su da shi a ji a yi sana'a an samu wadata a ƙara an taimaki al'umma in ku ba haka ba za ka zo ka tara 'ya'yan ku tambayi masu mata 'ya'ya a gidajen su suka rasa mijin da za su aura su gaya muku kutu da bakin cikin da suke cikin rashin mijin da za su aura so musulunci musulunci addini ne da ya ce a tsare haƙƙin kowa kuma a yi adalci wajen dukkan abin da ya kamata a yi na auratayya da zamantakewa daga masallacin Usman bin Affan kuma bari mu ta zarce masallacin Ihya Usunna da ke Gwammaja Sheikh Abubakar Abdulsalam baban gwala kuma shi ya gabatar da hudu ba makamanci ta gadan kaya mai taken aure da karin aure a musulunci Allah subhanahu wataala ke cewa wa laqad arsalna rusulan min qabli kafin kamun aiko manzanni da yawa wajanna lahum azwajan mun ba su mataye kuma zurriya dan haka mafi yawan annabawan Allah suna da mataye mafi yawansu suna da mata shi yasa ma ba ta jin an ware wani an ce ba shi da mata duk da cewa annabi isa ba shi da mata tun da rayuwarsa kuma bata kare ba tukuna a bisa abin da ya tabbata ba shi da mata har Allah ya ɗauke shi zuwa sama annabi sallallahu alaihi sallama sai ya zama ya fi kowa yawan mata dan misalin ya fara tabbata a kansa sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya zanto ya auri mata goma sha ɗaya wanda ya tabbata da dalili wanda ya ce ya zama mutawatiri baya karɓar shakka a wajen musulman duniya baki ɗaya an ce ma akwai 'Yansu guda takwas wata kafin ta tare ta mutu wata kafin ta tare manzala suna ya rabu da ita wata haka dai al-maqdisi ya kawo su a cikin muktasar ɗinsa ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadu kuma da cikin jilawul afham amma dai magana mafi inganci wannan sha ɗayan su ya tabbata manzon Allah ya rayu da su ko maza Allah sai ya koya wa sahabbansa dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin sifar su da ta yi rinjaye akan su yawan aure ba wai aure ɗaya ba kamar yadda na faɗa a can cikin hudu ba ta larabci cewa da za a ɗora maka aiki a ce nemo sahabin da yake da mata ɗaya sai ka yi bincike A bada za a ce maka kawo a sahabin da yake da sama da mata ɗaya za ka iya shanka ma ka faɗa a ce ka fi daidai amma a ce maka yanzu sahabin da tun daga rayuwar har mata ɗaya na tabbatar da watakila wanda ya fi kowa sa'a ba banda wanda ya karatu mai zurfi shine wanda zai faɗi goma za a ce mai a'a a'a ila wata kila sai an faɗi goma a ce eh to wata kila wannan mace ɗaya ce da shi Suka suna aure suna aure suna aure so a lokacin da sabai suke auren nan wato lokaci ne na tsananin rayuwa takan kai ma mutum ya fito ba shi da abin da zai bari a gidansa kuma duka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran magabata sun kwana sun tashi da masaniyar a cikin haƙoƙin aure akwai ciyarwa to haka za a wayi gani mutum ba shi da abin da zai ba iyalinsa kuma a hakan ana nan ana nan da an samu buɗi da wadata ko da ya ga wata wacce yake so sai ka da an ce ya ƙara wannan ita ce ɗabi'ar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo kan kuma mabiyansu tabi'ai su ma alghalibu fihim at-ta'addud yawancin su suna da sama da mata daya ka je ka duba tarajin din su zaka ga an ce wani in dai za a faɗa maka matan su ce ya auri wancan ƴan wani ya auri wancan ƴan wani ya auri wancan ƴan wani sarakunan su da talakawan su haka zalika sauran a'imma galibin su sun yi aure kowa wulakanta da aure duniya ya haukace wannan a a daure dan annabawa sun yi aure dan kuji sunnar muhammadu ce mutum shi aure aure akwai falala bale a wurin mace amma fa sai zuciya ta daure mai sauraro bari mu wakati nan a jihar Kano mun yi komai daga baya in Allah ya rida yanzu ku taho mu cira zuwa garin Kaduna mu sauka a masallacin zangon daura inda Sheikh Umar Mika'il ya hudu ba akan addu'a ku daina wasa da addu'a wallahi buharin nan in ba dan addu'a ba da Allah kadai ya san abin da zai faru ku yadda da wannan ku daina wasa da addu'a in kuka roki Allah Allah zai yi gaggawar baku ɗaya kenan in kuka roki Allah ko dai ya gaggawa baku ko kuma ya canza muku ya baku abin da ya fi wannan abin da kuke roƙo alkhairi ko kuma ya aje muku ita ya tunkuɗe muku wani bala'i addu'a ba ta faduwa kasa banza duk addu'ar da ka roki Allah matukar a cikin addu'ar babu abu biyu to Allah zai karba in dai ba zunubi in dai kuma ba yanke zumunci kamar masu addu'a Allah kashe Buhari Allah ba zai karba ba Allah kashe Buhari Allah kakkabari ya dawo ina makaryata masu izgilanci masu cewa har yanzu ya dawo to su sun ma batsafin da suke yi kusan wannan magana kuna ganin abin kamar wai za su gane ko ku zuba masu ido ba za su daina ba izgilanci ne domin sun samu amincewa abin da aka buga aka nuna masu abin da suka yi na tabbas sun ba zai dawo ba sun sakaskance ba zai dawo ba to ba wai wani imani bane ai in ya dawo zan daina kaza ai in je ya dawo to zan zama musulmi kai ya ne za ka yi musulunci dan buhari ne jama'a ku rike addu'a ku gaya ma ƴaƴanku ku gaya ma matanku ku gaya ma duk wanda kake so ya rinka addu'a annabi Musa da Isa annabi Musa alaihi salam bai yi wasa da addu'a ba annabi Isa alaihi salam bai yi wasa da addu'a ba kai gaba ɗaya ma manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi bai yi wasa da addu'a ba kai saboda yawan addu'ar annabi yawan addu'ar annabi har ya kai da takalmin annabi zai tsinke sai ya roki Allah ya ce Allah ba ni ikon gyara shi rasulullah ku daina wasa da addu'a daga jihar Kaduna bari mu tazarce jihar Plateau mu sauka a masallacin da ke cikin gidan Sheikh Alasan Sa'id John inda muka tara Sheikh Aliyu Aliyu ya gabatar da kuɗi ba akan abubuwa da ke jawo asara duniya da lahira ga kaɗan daga bayanan malam. To suwaye waɗanda suka yi asara ranar alkiyama ko kuma waye zai tashi cikin jumlar masu asara ranar alkiyama na farko wanda ya rayu a nan duniya tajiri aikinsa irin na kafirai burinsa irin na kafirci Allah ya ce waɗanda suka yi imani da barna suka tafi cewa Allah waɗannan za su tashi da asara ranar tashin alkiyama sai yake wallazi na kafaru bi ayatin la waɗanda suka kafin cewa ayoyin Allah waɗannan su ne masu asara ranar alkiyama domin ba ka da lokacin da za a baka ka je ka gyara Allah ya tsare ni, na biyu wanda ya haɗa Allah da wani wanda ya zama aikinsa shine shirka haɗa Allah da wani wajen ibada a dukkan aiki babu mummunan aiki da ake gudun bawa ya aikata irin shirka sai Allah ya ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mun yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai la in ashrakta wallahi idan kai shirka la ya batsanna amaluka hakika aikin ka gaba ɗaya zai lalace kuma ranar lahira za ka tashi cikin wasu nasara Idan uwa musulmi idan an yi wa manzon Allah wannan gargadi to fa min babu aula na hannu ku gane cewa lallai shirka bala'i ne Allah ya tsare mu to yan uwa musulmi shirkan nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya mana bayanin ta cikin hadisi babu shakka shirka da Allah mutum ya ɗauki wani abin bauta ya rike ko kuma ya zama matsafi kamar yadda yau a ƙasar nan an samu waɗanda suka yi tsafi kan shugaban ƙasar Najeriya cewa ba zai dawo Najeriya ba wannan ni dai na gani a cikin kasu. an yanka jini an tare shi a rami aka ce aka kuma kunna wuta a kan rami aka ce idan shugaban ƙasa ya dawo to shi a ƙarya ce to shugaban ƙasar Najeriya ya dawo wannan sun yi hasara nawa sun yi hasara na farko sun yi hasarar imani na biyu sun yi hasara dukiya ga shi kuma ranar tashin alkiyama in ba su duba ba za ta shi domin manzon Allah ya ce Tun wanda ya yi shirka da Allah tun wanda ya yi shirka da Allah in dai ya yarda da la ilaha illallah ku kashe shi Abdulkahir kaslu haka manzon Allah ya faɗa ko zarbu bi sai haƙƙi da ake yi wa mai tsaji ne a kare kansa da takobi ko kun ga kenan wanda ya shirka dama ba musulmi bane in ma yana ikirarin musulunci to daga ran da kai tsadi to daga nan fa kafar musulunci kuma musulunci ya barka Allah ya yi mu waɗannan mutane su ne ɗan shi'a waɗanda suka yi wannan aiki suka ce kuma shugaban ƙasar Najeriya ba zai dawo ba to gashi Allah ya dawo shi Allah ya ƙara mai da bakin cikin su kansu na uku ittikazu shaytan waliyan mutum ya shaytan ya zama masoyinsa koma bayan Allah sai Allah ya ce wa man yattakhidhu shaytana waliyan duk wanda ya yi shaytan masoyi koma bayan Allah wannan ya yi hasara hasara bayyananniya shaytan yana yi musu alƙawari yana cika musu buri shi ba shaytan ba wani abu bane alƙawarinsa face rushe da Allah subhanahu wa ta'ala istahawza alaihim ash sai ya riga da su ya mantar da su suna Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce waɗannan su ne ayari na shaitan lallai ku saurara ayarin shaitan su ne kasararru na lafiya Allah ka tsare da ruwan shaitan ya zama daga das kuma bari mu karasa jihar Bauchi ni nuzuri a masallacin Bilal bin Rabah radiyallahu anhu inda Sheikh Hafiz Anas Yusuf ya kuɗi ba a akan ladubban kama haya a musulunci wannan kaɗan ne daga jawabin malam na farko za mu fara da abin da ya shafi shi wanda zai ba da haya mai mallakan kaya wajibinsa ne ya kasance ya sallamar da wannan kaya ga wanda ya karbi wato hayan kaya din a yanayi mai kyau ta yadda wato bai jirkita masa kama ba bai canza masa yanayi ba daga lokacin da aka kulle alƙawarin zuwa lokacin da aka da zai sallamar da abun sannan kuma sallamarwa ta hakika ita ce wato ya kasance ya ba da abun ta yadda zai zama shi wanda aka ba shi abun ya da kokacin sa da kuma ikonsa ta yadda zai kasance zai yadda ya ga dama da abun da aka ba shi na biyu daga cikin wato abun da kalibirci wanda zai ba da haya shine ya kasance shine zai ci gaba da kula da wannan kaya da ya ba da haya duk wani abun da zai faru na ɓaci ko lalacewa dangane da wannan kaya dole ya tabbatar cewa ya gyara matukan dai shi wanda aka ba da hayan ba shi ne sakaci ya faru daga wajen sa bai lalata wannan abun na uku wato na daga cikin abun da ya zama wajibi akan wanda zai ba da haya shine ya biya ko a tafe shi haƙƙin biyan duk wani aibi wanda yake boyayye sawa'un wannan aibi din ya kasance ya faru ne gabanin a kulla wannan kasuwanci ko kuma bayansa musamman ya kasance shi wanda zai karbi wannan haya din bai san da wannan abin ba sai dai a sani cewa sharadi ne ka duk wato aiki din ya kasance koyayye ba a bayyana ba domin ya kasance a bayyana sai ta kowa zai iya gani to zai zama kenan ba koyayye ba mutum ya karba abun ne a halin yana sani don haka dole ya kasance a koye ta da ba za a iya gano shi ba ta hanyar sauki haka nan kuma dole ya kasance aibin nan zai zama abun da zai zai zama mai tasiri sai da zai iya hana shi mai karban wannan haya din ya amfana da abun da ya karbi hayarsa ko kuma da lakalli ya kasance ya tawaye masa abun da zai amfani da shi dangane da wannan kaya din ta yadda da ya san cewa haka wannan kaya din yake da bai karfe shi ba da bai taka kulla wannan harka ta kasuwanci sa da mai kaya ba na daga cikin abun da ya zumta akan wanda zai ba da haya shine kada ya je dinga kotse ma shi wanda zai ba shi haya ta hanyar kace masa mara ya kasance ya amfani da abun da ya karfe hayansa ba tare da tsangwama ba kada ya kasance wato shi wanda ya ba da haya ɗin ya mallaki wasu ci ko magulayya ko makulai na wannan wuri din wannan ba hakkin sa bane ba sannan kuma kada ya kasance yana shigowa gidan da ya ba da hayan sama wani ba ta da yadda. shi wanda aka ba shi haya ɗin ba wannan zai bayar zuwa ga keka alfarma wanda ya karbi hayan gidan yake zaune a cikin sa na biyar wato haƙƙi ne na wanda zai ba da haya ya tambayi wanda zai ba mu wannan haya din cewa me wani irin aiki zai yi da wannan wuri da aka ba shi ko abin da ya karɓa yansa wani aiki zai yi da shi amma a sani cewa a bangaren abin da ya shafi shi wanda zai karɓi haya din wato akwai shi ma abubuwan da suka zama wajibi a kayansa da gaske na ɗaya wato shine wajibi ne ya bayar da kuɗi ko kuma haƙƙi da aka yi da shi na biyan wannan kaya ɗin domin ya kasance ya samu tabbacin shigan sa hannunka domin ya samu damar yin amfani da shi dan dai bai da wani kuɗi a madadin cinikin da aka yi da shi ba to dai kasance kenan ba shi da wani haƙƙin sarrafi a cikin wannan kaya ɗin kuma zai ba da wannan kuɗi ne tun lokacin da ya kasance an sallama masa shi a hannunsa ko kuma duk lokacin da aka kulla alƙawari aka yi yarjejeniya matukan dai a cikin sharaɗin ba a da cewa ba wannan lokacin za a yi ba na biyu haƙƙin wanda zai karfi haya ne ya kasance ya kula da kayan da ya karfi hayarsa kada ya kasance ya yi sakaci ko ya ainihin barnatar da wannan kaya din saboda haka dukkan wani tawaya ko kuma lalacewa da ya faru a cikin wannan kaya da aka ba shi, ta hanyar sakacin da shi wanda ya karfi haya din zai kasance shi za a caja wajen biyan wannan abin da ya salwata ko ya samu na kasu a hannunsa kamar yadda kuma har yanzu shi ne zai kasance abin tambaya akan duk abin da ya faru a cikin kayan ta hanyar rugujewa ko rushewa musamman idan ya kasance ya yi watsi da shi ko ya kama hanya ya tafiya tafiya wanda yake mai tsayi ya je ya jima kuma ya bar wannan wuri don a rufe ba tare da an samu wanda zai dinga kula da shi ba har wani abu na matsala ya je ya faru don haka shi za a tsora masa haƙƙin biyan wannan abun da ya tawaya abu na uku wato wajibi ne shi wanda aka ba shi haya ya tabbatar cewa ya yi amfani da wannan abun a bisa tsarin yadda aka kulle yarjejeniya da shi tun a farko kada ya kalla wannan abun da ya tafi hayarsa zuwa ga wata manufa daban ba manufan da ake yi da shi tun a farko ba sai in ya kasance da izinin wanda ya ba da wannan kayan mai mallakarsa yanzu kuma bara mu karasa jihar Gombe makwabciya ga jihar Bauchi mu jira a masallacin jami'a mallakin jihar Gombe inda Dr. Bahir Inuwa ya yi hudu ba akan sabati akan jarrabawa sabati akan jarrabawa an jarrabi annabawa da mutanensu a dakan amma munafukai sun faɗi a jarrabawa kafirai sun faɗi a jarrabawa damar kafirai ba su sa kansu ba munafukai su ne suke shiga tawagan annabawa in tafiya sai tafiya sai su zane su faɗi don ba za su iya jure jarrabawa to ina yau mulki ya haka abin yake duk jarrabawar da za ta zo wanda yake da rauni ko munafurci a cikin imaninsa ko yake da munafurci kullum cutar da musulunci yake yi ya fi karkata zuwa ga kafirai ya fi alaka da kafirai shirinsa kawai a rusa musulunci da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan baya zabi cewa akan jarrabawa kuma duk lokacin da mu'minai suke cikin bala'i da wahala da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali shi wannan ya fi jin daɗi kuma ya fi sha'awar wannan tsari akan tsarin zaman lafiya da nutsuwa da haɓakar addinin musulunci duk lokacin da ake cikin nutsuwa da kwanciyar hankali nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta haɓaka za ta watsu za a gane ta domin za a rinka karantarwa cikin nutsuwa za a rinka gina wa mutane abin da ba sani ba munafiki yana jin ciwon wannan munafiki ya gwamnati a yi tashin hankali ya gwamnati a yi ribidi da haka duk lokacin da aka samu ne suwa za ka ji masu maganganu wasu suna kiran kansu musulmai suna maganganu daban daban daban daban waɗanda suke bayyana zahirin munafurci musulmai na kwarai su ne waɗanda za su ɗauki zina daga jaraba da ta gabata su auna ta da jaraba da ake ciki wasu a cikin yanayin jarrabawa na toshe kogofin handama da cututtuka da cin hanci da raja da ake kokarin yi wasu sun samu kansu cikin jarabawa a wannan yanayi saboda raunin imani da kuma karfin munafurci da wani abu makamakin haka ka suka zamanto cikin takura don kawai an hana su ɗiban dukiyar talakawa suka rinka maganganu kala daban-daban har sun ɗauka rayuwa da mutuwa ma a hannun su take saboda haka suka sauka cewa za su iya faɗin wani abu ko za su iya yi wa Allah gyara akan tsarinsa ko suna da za su shiga ma Allah cikin aikinsa wannan al'amari ne wanda ya kamata mutane su lura mutane kuma su gane su yi abin da ya dace da al'ummarsa musamman munafukai ya kuwa zama musulmai ku iya mabakin ku ko ya iya mabakin kowa ya yi bakin sa takatsantsan kuma kowa ya faɗi alkhairi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya kuma musulmai kowa su rinka amfani da ku don kai an takura su akan abin da suke yi na cutar da ku waɗanda suka sai da mutuncin ku a baya suka yarda akan mukamin da za su samu a ƙona garuruwan a kan tayin da aka musu a rusa rayuwar a kashe yayanku a kashe iyayenku a kowane ku aka ɗauko daga gabashin Najeriya aka ci gaba da yin wannan aikin sai Allah ya san inda aka yi nufin ajiye tare da haɗin kan wasu mutane waɗanda Allah kawai ya san su. To kar ku rinka biye su in suna da gangano ko kuma ku rinka yaɗawa wa ku. Saboda biya musu bukatar su. Ku tsaya ku gode wa Allah da ya kawo muku canji. Ku gode wa Allah da ya tinda ku daga matsala. Babu wanda ya tinda ku sai Allah, babu wanda ya tinda mu sai Allah. da yawa daga cikin mu sun yi nufin kaula daga gombe in kun kaula ina za a je da yawa daga cikin mu sun yi tunanin wani je lagos wannan wani iko kenan wa kun manta uwanku da suka fita suna tafiyar kafa mata suka aihu a hanya babu ungozo wanda wani mutum ya yi tafiya ya karye biyu a kafarsa amma da kafar yake tafiya bai san ya karye ba saboda bala'i bari a dai jihar Gombe ni tattaki zuwa ga masallacin Abubakar Yaya Arabi Yati Masjid Gombe a nan kuma shek Adam Muhammad da Kora ne ya kuɗi ba akan haƙƙin ranka a kanka ya kai na uwana musulmi ranka a kanka tana da girma kuma ranka tana da haƙƙi a kanka kada ta arantar da ita a cikin aikin barna kada ka mai ita a babban za kada ka shayar da ita mummunan abu kada ka ciyar da ita haram kada ka zama so cewa kana wulaƙantar da wannan rayu kuma kana jefa ta cikin halaka ko ta hanyar shaye-shaye da kake sha ko kuma abincin da kake ci ko wasu al'amura ka wulaƙantar da ranka ranka tana da girma kuma ranka tana da daraja kuma ranka abu ce mai tsadar da ke don haka kada ka arhantar da ita da ayyuka munana kada ka yi ranka cikin barna domin Allah tabaraka wa ta'ala baya san masu irin wannan yi iya bakin kokarin ka aikata aiki cikin aikin alheri iya bakin kokarin ka wa babu shakka ka yi kokarin ka aikata cikin aikin alheri gwargwaron iyawar ka da kuke samu na kore ka da kada ka harantar da kanka ka ballatar da ita ka rasar da ita ka mayar da ita ba komai ba kuma ta zama komai ka halakar da ita ne kan hanyar barna kan kuma fiye da shakar. ya ku musulmai ya kuma masu imani daga cikin bayan Allah akwai wanda baya hutawa sai yayi aikin sabo wannan babu shakka nan ba dama ka samu nutsuwa a kan aikin alheri mu ba dama nan ka samu gamsuwa wato ka samu hutu akan ba wannan rashin samun nutsuwa a kan Allah shi dai ya kasance mai laifi ne da ɗabi'unsa da halayyarsa da dukkan al'amuransa da kasuwancinsa da aikinsa a ofis dukkan su dai shi mutum ne mutum ne mai laifi kuma mai laifi ne akan ɗabi'a ba shi da hali da gaske ba shi da hali mai kyawu ba shi da karamci ba shi da mutunci ya halakar da kansa da sunanin ayyuka ya tusa bararsa da shi ya halakar da ita ire-iren waɗannan mutane sun kai matakin da wa'azi mai wa'azi baya jiyo da su wa'azi mai wa'azi baya tasiri a kansa suna tattaro suna tattaro ba ta tasiri a kansa idan da za suna tattara shi da ayoyin ubangiji sai ya zama ya kullance baya ji ma daga barin ayoyin idan ko ka karanta masa nassin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai ya tijiri ya kula da ita idan kuma ka bayyana masa labarin waɗanda suka gabata cikin magabata da irin mu'amalar da kyawawan halayyar su sai ya nuna masa ba. ba zai karɓi waɗannan abubuwa din ba irin da yin jini da abin da ake faɗa masa saboda bai malai ce saboda shekaru da suka kewaye kuma su ne abokansa waɗannan shekaru daga cikin mutane waɗannan shekaru daga cikin aljanu suna kora shi zuwa ga aikata aikin barna korawa da an dawo hankali sannan suna cutar ya cikin dukkan wani kwari suna ingiza cikin dukkan inda zai iya halaka har sai ya samu kansa cikin wutar jahannama ba tare da ya damu daga wani irin kowane irin kwari ne na bala'i ya afka ba ba tare da ya damu da kowane irin zurbi ya afka ba kuma baya ji baya gani baya ba hankalta baya basartuwa cikin al'amura duk yadda aka nuna mishi bayani baya iya gamsuwa Allah ka dai muke roƙo ya mawafaka a dukkan mutane ba da ya ku bayan Allah ina tsoratar da ku kada ku ji hanyar masu mura na aiki ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala cikin kawunan ku ku ji tsoron Allah cikin kasuwancin ku ku ji tsoron Allah cikin kofofin ku ku ji tsoron Allah cikin ƴaƴan ku ku ji tsoron Allah cikin matan ku kuma ku ji tsoron Allah cikin amanonin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora muku ku koma zuwa ga shi zai kuka Allah tabaraka wa ta'ala ko wani ɗaya ya zauna ya san sai zabi domin kada ta zama ko cikin waɗanda bala'i zai iya zama su daga nan jihar Gombe bari mu tsallaka jihar Borno a masallacin Salafiya da ke biyu Sheikh Abubakar bin Mustafa ne aka ce ya gabatar da ba. saboda haka a so wannan hudumar ya nuna mana muhimmancin kiyaye ayyuka kamar haka na farko kiyaye kyautata wa iyaye jama'a kyautata wa iyaye kuma yi musu da'a da amsa kiransu da yi musu abin da suka umarce ka sannan kuma na biyu ya ja hankalinmu cewa mu rika yawan ambatar Allah sannan kuma na uku ya ja hankalinmu mu rika kiyaye mu biyar ya kira ya ja hankalinmu mu kiyaye azumin Ramadan inda hali azumin najilu kada mu yi wasa da su ya ji hankalinmu mu kiyaye wankan jaraba ka iya shi yadda annabi ya karantar kuma ka rike yinsa a duk lokacin da janabar ya kama ka sannan ku ya ji hankalinmu cewa mu zanto masu kokari kwarai da gaske dan Allah ya hore mutum dama ya je ya hajji ko umara ko kuma ya rika yin ayyukan da ladan su kamar hajji ne da umara sannan kuma wani hadisi ya ja hankalinmu cewa mu zanto masu sadaka wa waɗanda suke da bukata sannan ya ja hankalinmu cewa mu zanto masu sada zumunci ya ja hankalinmu cewa mu zanto mutane ne masu umarni da kyakkyawa da hane da mummuna ba sai ka zanto mai wa'azi ba ko da dai a majalisa ne ga wani ba yayi ba dai ba sai da gyara cikin hikima kuma ya karantar da mu kan hali wajen mu'amala da zamantakewa ya karantar da mu wannan hadisin cewa mu zanto masu tsoron Allah ya nuna mana kada ka yarda ka mutu face ka bar wani aiki na ibada wanda bayan mutuwarka ladan zai riga samun ka sannan ya karantar da mu cewa mu zanto mutane ne masu kyakkyawan zato ga Allah domin gama da na sani cewa wannan da yake kan sunadi a firgice a abin da ya tsamar da shi shine kyawun zatonsa ga Allah sannan ko ya ja hankalinmu cewa mu zanto mutane ne masu yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne abin da ya tseratar da wannan mutumin da yake kan salati yawan salati da annabi sallallahu alaihi wasallam na tsalla ga bayani ban faɗa ba ko mu zato masu yawan ta kuta kan shahada la ilaha illallah yanzu bara mu leƙa jihar Adamawa mu sauka a masallacin sunna da ke karamar hukumar ganye inda Sheikh Adamu Hassan ganye ya gabatar da hudu ba akan hakuri malam ya ce Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sanya haƙuri haske ne ga mumini sannan duk abin da ya shafi mumini na masifa sannan ya sani cewa haka Allah ya kaddara masa ya yarda ya yi haƙuri kuma yana ya yi haƙuri don neman lada a wajen Allah ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da shi zai sa masa hutun zuciya a rayuwarsa sannan Allah zai musanya masa da abin da ya rasa din nan a duniya sannan na shaida babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne ya ku al'umman manzon Allah al'umman wanda aka turo musu manzo ku saurara ku ji wannan ayan alqur'ani mai girma mai karanci Allah madaukakin sarki yana cewa lalle wanda yayi imani da Allah Allah zai shiryar da shi bi ma'ana Allah zai ba shi hutu da natsuwa a zuciyarsa sannan kuma lalle Allah masani ne ga dukkan komai Imam Ahmad rahimahullahu yake cewa Allah madaukakin sarki ya ambaci masu haƙuri masu haƙuri guri casa'in a cikin Alƙur'ani. Sannan Allah ya ambace su da kyakkyawan sakamako da zai ba su. Da haka ya kai mumini duk wata jarabawa da Allah ya jarrabe ka ko wani hali da ka samu kanka a ciki kai haƙuri Allah yana sane da kai kuma zaka ci riban haƙurinka. Ya zo cikin hadisi ingantacce hadisin Umar dan Khattab Umar yake cewa daga shigowar mu musulunci ba abin da yafi ba mu ya kayatar da mu muka ji daɗin natsuwa sai hakuri da muka saka a cikin rayuwar mu sai Allah ya sanya mana natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar bayan mu musulunta hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu Allah madaukakin sarki yake cewa da abin da ya shafi munini na masifa a nan gidan duniya sannan yake lalle ga Allah yake kuma ya da al'amarin zuwa ga Allah ya yarda Allah ne ya jarrabe shi Allah yake cewa masu irin wannan hakurin Allah ya zai ba su wasu ke masu yawa daga wajen ubangiji hama na musamman bari kuma mu niki gari zuwa Sokoto birnin Shehu mu sauka a masallacin Nigerian Army jigin Yabara Sokoto inda Chef Captain al mustapha Kadu ya yi kuɗi ba a kan cin hanci da rashawa malam ya ce ya ku ɗan uwa lalle ita rashawa ba ta dukkan wani mizani ne na adalci wanda Allah ya tsayar da wato ya tsayar da samai da kasai a kansa ita adalci to ita rasawa tana karyar da wannan adalcin wanda shi wannan adalcin da shi ne samai da kasai shi tsaya kuma rayuwar mutane suka tabbata kai rashawa wani gatari ne wanda yake yi wanda yake tsari ma addini da kuma ɗabi'u in rashawa ka zama kana da rashawa da cin hanci to ka ɗauka kawai ba kamar baka da wani addini kuma tana tafiyar da ɗabi'u masu kyau kuma ita ya ku dan uwa tana da tuba da ta ɗauko tsafta take yawo a cikin al'umma don ba wai zuwa za a yi wani lokacin ba zuwa ce maka ga cin hanci mun kawo maka kalla wa alfu kalla no ba haka bane sai dai sai dai a shigo da ita ta wannan tufar da za mu faɗa a nan yana daga cikin tufar ta da aka ta aro tafta da kuma yi da kuma hoto da suke da shi daban-daban da kuma manufofi daban-daban yana daga cikin wato da sassa shi za a ce ai wannan kyauta ce muka yi maka ga kyauta mun kawo maka wannan ai wata girmamawa ce muka baka wannan ka zo ka yi sayar sayawa ce a an bin maka ba sai ka jawo ka bashi ko kuma a zamo ana jin ka bashi sai a to ka bar wannan bashin babu komai kai tana da wato hotuna daban-daban ita wannan wanda ba su da ƙarshe kuma hanyar shekaru a ƙarƙashin wannan wato ma'ana da kuma mataimakansu a cikin wannan yana da faɗi sosai a cikin dukkan wato sashe-sashe daban-daban a cikin kuma ofis-ofis da kuma ni da kuma a cikin kamfanona amma tana da manufa shi cin hanci yana da manufa manufa a wurin su masu ba cin hanci da masu karɓa gaskiya yana nan yana da yawa shi ma na ɗaya daga cikin manufofin shine damasul haq jana'izar gaskiya wallahi ɗan uwa domin da aka taru da kai aka yi jana'izar gaskiya to bari in gaya maka sai ran da aka rufe ka koma ga Allah gaskiya da ta kike zar ka tabbata da a taru da kai ake to yanzu ya kamata mu taru mu yi jana'izar gaskiya ba yin jana'izar gaskiya ka je alhaku ka duba ka gani yana daga cikin sunan Allah ba yi. ko an yi sai ta tashi to su da suke so ya za a yi ajiz na gaskiya sannan wa rafa'ul khali sannan kuma sukutu al-batil sannan kuma shiru kan banna ga banna tana tafiya ya za a yi kowa kame bakin su shiru wata kadimin da jama'a akhar sannan wancan a baya yake ba da za a yanzu nan wannan amma a gaba yake ya cikin sanar da su a ɗauke shi a jefa shi kan baya wancan na baya wanda bai iya a kawo shi a nan sannan wa rafa'ul sannan da ɗaukaka wanda bai cancanta ba kai gabarin cancanta ana iya canza sharuɗa saboda cin hanci ana iya wasa da dukkan wasu alƙawulla amma kun ga mai ba da cin hanci da kuma walmurtashi da mai karɓar cin hanci da arra'ish arra'ish sun ce fi tsakiya yake ne ke zuwa ya karɓo tsakanin wanda zai bayar da wanda za a ba shi tsakiya yake to ga baki ɗaya fa hum la baraka Allah fihim ba su da albarka ga baki ɗaya Allah ya tsine musu don wannan Allah ya tsine mai sauraro biyo ni mu hau helicopter sunna media mu dawo jihar Kano mu sauka a masallacin alfurkan da ke kan titin Alu Avenue na Sarawa GRA inda babban liman masallacin Dr. Bashir Ali Umar ya gabatar da hudba a masallacin mai taken nasiha a musulunci dan haka yana da cikin nasiha ga shugabannin musulmi nasiha ga ga malamai da nufin da yi musu kyakkyawar fassara da yi kyakkyawar zato akan abin da suke yi sannan nasiha ga kuma ga garin musulmi shine nufin alkhairi gare su nufin alhairi gare su daga shugabanni da kuma daga ɗaiɗaikun su shugaba ya yi nasiha ga talakawansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ma'afi ibn yasa ya ce babu wani shugaba babu wani makiyayi da Allah zai banta amanar kiyayar amanar kiwon al'umma sannan bai yi musu nasiha ba wato bai nufa alkhairi a gare su ba ba shi ranar alkiyama ba zai ji ƙarshen aljanna ba Ga magarin mutane yin su kuma za su nasiha haka zalika malamai wajibi ne su nasiha ga al'umma ga gama mutane su tausaya musu shi abin da zai tabbatar da maslaha a cikin su amfani da ilimin su don inganta rayuwar al'umma domin sun san abin da sauran al'umma ba sani ba saboda abin da Allah ya ba su na hasken ilimin kana Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da suka san cewa maslaha ne da gyara ga al'umma su yi shi abin da suka san cewa barna ne da ta'aji ga rayuwar al'umma su kawo da shi ga al'umma kuma su tora shugabanni akan yin wannan abu sannan su kansu al'umma su ma kansu su junan su nasiha yana daga cikin nasiha mutum ya ga magarin musulmi nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙin musulmi akan musulmi abu shida ne yace na farko idan ka haɗu da shi ka ce masa assalamu alaikum idan ya kira ka zuwa cin abinci ko zuwa wani taro nasa ka amsa kiransa idan ya nemi kai masa in ya nemi nasiharka kai masa nasiha idan yayi rashin lafiya ka ziyarce idan yayi atishawa ce alhamdulillah ka ce masa ya yarhamuka Allah idan yi rashin lafiya ka kai masa ziyara idan ya mutu ka bi jana'izarsa kuma yace mafi kyawun abin da mutum ya ci na dukiya shine abin da ya sassaka yi aiki da hannunsa matsawar yi nasiha matsawar yayi nasiha saboda haka mihim yin alkus wajen ɗinki mai yin alkus wajen koyarwa malamai na makaranta masu alkus da masu alkus wajen aikin da aka sanya su yanzu kowanne an sifanta yahudu da cewar wato ba zai ka haƙƙinka ba illa ma dunta alaihi qa'im sai ka tsaya a kanka yanzu musulmi mun sifanci da wannan idan ka sanya musulmi aiki ba zai maka nasiha ya maka aikin tsakani da Allah ba yana ganin Allah ne yake kallon sa kuma Allah ya yi umarni da yin nasiha sai in ka tsaya a gaban ka sai kana kau da kai ya san alkutu da ni to ta yaya za a yi kai kai tsammanin shugabanni za su maka nasiha ba kai ma kanka nasiha ba ba kai ma dan uwanka nasiha ba dama kake nema komai kankantar ta domin kai alkutu dan haka yan uwa mu kiyaye wannan al'ada a kyakkyawa ta nasiha mu kiyaye mu kiyaye kishiyarta shine alkutu da rashin nasiha da rashin nufin alkhairi da dawukan mu da rashin nufin ga al'umma to mai sauraro bari mu karkare da hudubar masallacin Tirayon da ke fage inda babban liman masallacin Sheikh Lawal Abubakar Tirayon ya gabatar da huɗuba mai kyau da kuke akan hukuncin Allah akan dukan matarka malam dai yayi bayanai da dama akan haka wannan kaɗan ne daga bayanan malam Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa kowace bangare na halittarsa abin da ya dace da ita da yanayin da ya cancance ta dan haka Allah subhanahu wataala yake faɗa game da sha'anin ma'aurata dan ya kawo gyara da daidaito a tsakanin su ba dan barna ko zalunci ko danna haƙi ba ubangiji yace wallahi takafuna nushuzahun lallai matan da kuke tsoron kangare wasu da bijire wasu fa'izuhun ku yi musu wa'azi wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wajen kwanciya wadribuhun ku dake su fa in afanakum idan suka yi muku da'a fala tabghu alaihin sabila kada kuma ku nemi wata hanya ta ku kuntata musu ko ku cuce su ko ku zalunce su imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rama ba malikan dangi dan asali yake faɗa cikin littafin sa na tafsiri al-jami' li ahkam quran yace wannan aya sababin saukar ta shine wani sahabi da ake kira da suna Sa'adu dan Rabi'u wanda matarsa ta kaɓe masa tawaye sai masa tsageranci ta tangare masa ya ɗauki hannu ya mare ta wadda matar ita ce habiba bintu zaid ibn kharija ibn abi zuhair da ka ta ta kai kara wajen babanta ta mijinta ya mare ta baban ya ɗauki ƴar suka tafi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afarashtuhu karimati falaqamaha na ɗauki ƴata mai daraja mai girma wacce nake ji da ita ƴan lele na aura maka ita amma kuma saboda sabani ya shiga tsakanin su ya mara mun ita fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqaffa ko li taqaffa min zawjiha to aje ta rama marin da mijin nata yi mata fansarafat ma abiha ita wannan mata suka samu hanya ita da babanta za su koma su je su gaya wa miji ga hukuncin da annabi ya zartar cewa mata ta zo ta rama marin da mijinta ya mata suna juyawa manzo Allah ya ce da sauri abu bayan su a ce su dawo aka bi bayan su aka ce ku dawo da suka zo wajen annabi sai annabi ya ce to ga jibril ya zo min yanzu Allah ya saukar min da wata aya da take nuna wannan hukuncin da nayi a farko cewa a je a rama mari ba daidai bane ba ubangiji ya saukar da aya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza fa su ne jagororin mata idan ka ce namiji jagoran mace ba zai ladabtar da ita ba to wa zai ladabtar da ita idan ka ce namiji wanda yake auren mace yake ɗaukar ɗawainiyarta in kai dai ba daidai ba ba zai nusar da ita ba wa zai nusar da ita da haka ubangiji subhanahu wataala yake kar ai haka domin a musulunci akwai girmamawa akwai sanin haƙƙin na gaba in dai mace dan mijinta ya dake ta za ta rama to ya zama a gidan auratayya ba babba ba na gaba ba jagora Kwatan kwatin irin wannan ne in ka ce in ɗa aka dake shi zai kai ƙarar ubansa to gida ya rushe ba babba ba jagora wanda kuma addinin musulunci bai yarda da haka ba in kuma haka ne to ba wani wanda yake da kima ba wanda yake da daraja a cikin al'umma in dai iyaye ba za su ladabtar da 'ya'yansu ba mazaje ba za su ladabtar da matansu ba to kai da baka haifi mutane ba baka san cin su ba baka san shan su ba kuma sai ka isa kace zaka ladabtar da su alhalin wanda suka tsuguna suka haife su ba su da yancin haka mazan da suke daukar ɗawainiyar su ba su da haƙƙin haka akan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Jibril ya sauka Allah ya sauya wannan hukunci da nai da farko fa kana sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fidda bayani yace aradna amran wa arada Allahu khayrahu mu mun so mu wani abu amma Allah kuma ba wannan abun ya so ayi ba a wata ruwayar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa aradtu shay'an wa ma arada Allahu khairun ni na yi nufin wani abu amma kusa sani wanda Allah ya nufa ya fi ba. domin shi ne mafi alkhairi da haka imamul qurtubi yace wa naqabal hukm al awwala Mazalla da kansa ya warware hukuncin farko da ya zartar na cewa in miji ya daki mace karama to da ka ya'yan uwa wannan hukunci ne wanda yake tabbatacce a sharia musulunci ba shafe shi ba ba a soke shi ba kuma malaman musulunci ba su rabta daga gurinsa ba sun yi rubutu a kansa mu kiyaye abin da zai iya rudar mu na san zuciya da ko bangaranci ko nuna tausayi da wani bangare wanda ubangiji duk abin da muke takama da shi ya fi mu in kana tunanin tausayin mata kake Allah ya fi ka tausayin su yanzu da Allah yake kayan ka kaza ka ci kana nufin kai ka fi Allah tausayin kaza ubangiji yana da hikima inna rabbaka hakimun alim da ka ya uwa duk mutumin da zai iya gyara matsalar iyalinsa ta hanyar siyasa ta hanyar rarrashi kai ko da kuɗin kefane ne yau ka ce za a ci babu nama in dai ba ki daina ba in ba haka ba shekara mai zuwa ba zan yi kayan sallah ba duk irin waɗannan hanyoyi ne da za ka iya gyara matsalar gidanka amma dai in ta kai kawo sai ka ladabtar da ita da bulala Ta kiyaye ka'idar da shari'ar musulunci ta ce wallahi babu wanda zai kama ka da laifi la Allah wala manzan Allah wala sahabbai wala magabata na kwarai to kuma wa ake so a burge a duniya in ba waɗannan ba da haka yayin uwa mu shiga taitayin mu mu shiga tunanin mu sani cewa gefen rijiya ba wajen wasan makaho bane ba Allah ya ce kai ma ka ce Allah ya ce ka ce kana da ta cewa babu wanda yake da ta cewa idan Allah ya ce magana ta kare dukkan wani dan adam yana iya faɗa ana iya faɗa masa manzo Allah ne kadai ba a iya faɗa masa in ya faɗa wannan shine ka'idar addinin mu wannan shine abinda da Imam Malik yake gaya mana kullun dan mu min kullin yu'khadhu wa yurad illa sahib hadha al duk wani dan adam da ka sani a duniya zai iya faɗa kuma za a iya ce masa eh ko a ce masa a'a abin dubawa shine me hujjarsa me hujjar wanda ya tanka masa manzo Allah ne kadai in ya faɗa magana ta kare ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisantar ta ya ubangiji ka bamu gamsuwa da yadda da abin da ka zartar mana ka hukunta mana ubangiji ka bamu imani kake irin wanda kake so kuma ka yadda da shi ubangiji ka riko da hannun gabanin mu zuwa ga abin da kake so kuma ka yadda da shi ubangiji ka tabbatar da digadigan digansu akan abin da kake so kuma ka yadda da shi ubangiji ka tsare su daga zaniya ubangiji ka bamu ikon yin musu biyayya cikin abin da bai saba maka ba ubangiji ka ba su zuciyar karɓar gaskiya ko da a ce sun yi kuskure kuma na ƙasa da su ya gaya musu ubangiji ka samu san alkhairi ka kada mu da alkhairi Dudu abin da ya a kenan a shirin daga masallatan Juma'ar mu na wannan mako a madadin abokan aiki na fili da na ɓoye da suka taimaka akai kama kama wajen kawo muku wannan shiri musamman ma dan uwa Bashir da Faɗi, Muhammad Habib Adam Muhammad Sajir Sautul Qur'an da kafata min yan midiya. sai da na shirya na gabatar Ammar bin Isanu Batagarawa nake cewa wassalamu alaikum Allah ya haɗa mu a mako na gaba na baku kallon mata a amanar Allah ce dan Allah maza ku rike ta in mace ta yi maka laifi da wuri sai ka tuna ai kai ka aje ta su mata halin su mugunta kai ɗaiɗai ke ba su da ta وأنا الدنيا رضينا